za mu tashi babu ma da fim nahli wa taswiya bainal walai abinda ya shafi hukuncin kyauta <clears throat> ya ɗauki dukiya ya kyauta da ita da kuma daidaitawa tsakanin ya'ya da aka haifa alwalar a nan ismul ba a nufin yaro guda ɗaya inda aka fi taswiya ko a bainar aulad آه، قال الإمام الترمذي حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي المعنى واحد الإمام الترمذي يشير معنى بدايتين قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير أن أباه نحل ابن له غلام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشيره فقال أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا قال لا قال فارجده نومان ابن بشير الله تعالى شكرا مكتر شيء ما يكون بشير yake cewa anna ababu cewa mahaifinsa bashir ɗin kenan na hala ابن الله غلامه ya ma wani ɗana da kyautan ainihin gulaman wani bawa kun ga anan ya an yi ibhamin dan ko to shi ne wanda aka wani an fahimci wannan fatan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka sai zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yushidu domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai zaman to shaida akan wannan kyautan biyu faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya ya ce a kullu waladika na haltahu misala ma na halta haza mana ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka shaida ya rasu wallahi wannan yaron nawa a cikin bayin da nake da shi an fahimci wannan bawa na wani na ba shi kyauta ya ta rasu wallahi ka shaida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaida magana ta kare ko النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عنبائك كل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا ذكرنا أنت هو النبي الذي يتفين تكاية مكة كوتا إذن كاباش إذن كوتا لكبا ونا أخي يتوانا قال لأنهم بشير قال تيت لا تيت يتيا وحفرون قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلى الله عليه وسلم فذا كوتا تدينيش faici wannan tunda baka ba sauran ba qala abu isa imam muslimi zai ce hada hadisun hasan sahih wa qadar wa min ghair walihin an an-nu'man ibn bashir hakika wannan hadisin ya zo ta hanyar mabambanta an fahimci wannan eh, daga ainihin umar ibn bashir daga cikin imam bukhari da muslim suna cewa da suka bai shi wannan hadisi a wata riwayar ta su annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ɗaya ta sa'ira wa rajisa misala hada sauran ƴaƴan naka duk da ka ba su kyauta irin wannan da ka ba wannan qala la qala ya fattaqullaha wa atu قال لا an fahimci wannan ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam fattaqullaha wa adilu baina awladikum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai take ku ji tsoron Allah ku adalci tsakanin yayan da kuka haifa za ka na sai ya koma ya abin nan ya janye wannan kasa a wata ruwayan ta bukari da musulmi ya ce la ashkan ala jawri ya ce ba zan yi shaida akan abin da yake zalunci mun fahimci wannan a أو رواية ثبت أن يكونوا إليك fi البر سواء النبي صلى الله عليه sai ce mishi a yanzu wani kai mu kyauta ba ka ba sauran ba ya ce eh ya ce kuma kana so dukkan su na naka su ai maka an yi maka yi musharaka wajen yin maka biyayya ya ce tsare ko ya ce fala'ira an fahimci wannan ya ce to kenan kada ka yasa duka yanka tattaro turuk ɗin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya an da shi akan yin hakan ba adalci ba ne zalunci kamar da ya fito karara a wani lafasko za ga hadis yana da tsarin mabambanta da da cikin ɗin ana ambata cewa kurege ne ma na mata a cikin biyu an fahimci wannan eh, don haka nan sai ya ga to da dai maganin abin da ya bari a yi din da aka yi neman manzan Allah sallallahu alaihi shiga ciki a akan ce idan ba rami me ya kawo rami an fahimci wani to ya nemi manzan Allah ne ya shiga ciki kawai da ko da wata kura ta kawo idan har shi ya shiga ciki yi ba wanda zai ce an fahimci wani wato hikiman kenan kuma sai ya sa da yake da ikilafi ya zo sai ya samu amsa an fahimci wannan ya samu kuma wani ilimi mu ma shi muna samu aka yi masu tambaya duka sauran ƴaƴan nasa ka ba su irin wannan kyautan da ka ba wannan ne ce a yi kyautu ba zan yi shaidan zalunci yanzu ko da akwai wancan freedom a ƙasa mun fahimci wani yana da hujjin jan kyautan shi ko ba yi da shi saboda manzala bai yadda ba to tun da bai yadda ba waye zai yadda kuma a الإمام الترمذي والأمر ولا حال عند بعض أهل العلم آه، وكذا دسكين ما لم يهتف كتفيات الظاهر موانا الحديث يستحبون التسوى بين الولد حتى قال بعضهم يسوى بين ولده حتى في القبلة أول ما وكذا دسكين ما لم يسنى جميع قول ما لم ينا جميع شواتي حتى إرم القبلة نتوسيا وفنزم نبين كيف كيما يارو أنكو ينشونا yaudan kai ma wannan to haka za ka yi ma wancan so za ka yi babban yaran ka bai samu wannan ba da sauran yaran ka da wanda ya samu idan kuma babban ya samu hamsin ne ka kiyaye misali sauran su ma kowa ya samu kwatankwacin wancan kaga asar furulla da za a fara cikin a kan mai wannan fatawan ya tabbatar ya yi felin mun fahimci wannan wata ƙila zai canza fatawan saboda ko dan abubuwa waɗanda yake da zai yiwu ba ne ko akwai kuma waɗansu abubuwan da an matsa an kallafa za su iya yiwuwa amma kai kanka ka sha wahala za a gane ba haka shari'a ke mai ba an fahimci wata. idan muka lura wannan kyauta ce ba karama ba kana da yaran ka sai ka ɗauki mota ka ba ɗaya bayan akwai sauran masu buƙatar motar a cikin yara an fahimci wannan ya ka ga wasu suka kai ne muka yi adalci kai kaddara shi ya kai matakin ka bashi wata tuba su kai ba kai kada wata ka bashi yanzu tunani mai ka sa musu kuma na ba zai ga ɗaya gobe ya fara ɗauko mota motan abokin saboda kana tamin zai iya ba ne gane cewa ya iya ko ya fara jin zuwa makaranta ce shi sana tuki zai yi an to irin waɗannan kyautan mai kama da waɗannan wanda yake wani abu ne mai ƙima a dunkule mun fahimci wannan ba kuwa ɓago mai ƙima mun fahimci wannan to irin shaƙe na zama wadda kuma ta kyauta ake magana ba hidima ba a babin hidima kowa da bukatar shi a kyauta ne haka nan ba hidima ba ce wani kawai ka ɗauka ka ba wani shi ake magana amma hidima kowa da bukatar kuma kowa na da haƙƙin ka soke masa gwargwadon hidiman da yake kansa kowa na da ba shi sa ku lura menene annah kyauta ji da'a ba ma ka tsammanin mutum bai tsammani ka ɗauko ka ba shi shi ake magana tun daga tarjaman bayan amma ba wai hidima na wannan an fahimci wannan وقال بعضهم وسلد كما لما سكت يسوي بين ولده في النحل والأفية وسكت زي دي لسكان يا انسى كغاري في النحل وجم عينهم كوتا والأفية دي كوتا لذلك كوتا دي دي وانشن كمان دي نشي لكن دي ثماني wannan kuma taiwo yana tsammani amma dai kyauta ce ya ne a zakar wal'unsa sawa abinda wani malami ke rufe da mace da namiji duk ɗaya ne ya ce to wannan wa ba ƙaunar fitowani sauri wannan kuma shi na bane fitowani sauri ya tafa da ka gabacin mun ce ba hidima ake nufi ba ka ce ko malam bai da 'ya'ya mata ne <laughs> ba ya ga yaro an kaɗin dinka shi riga da wani wata je makaranta a wuce ba amma mace fa sai ta kara da hijabi <laughs> an fahimci wannan so da ta lokacin da ɗa namiji zai sa kaya kala biyu ko uku ya ta sauka shi ta sai ta sa hudu biyar wanda sauran ciko an fahimci wannan waɗansu mu'allaka <laughs> idan ka kalli namiji da mace hidiman nasu ba ɗaya ba shi sa kuma tun na farko ake magana kan kyauta ake ne kyauta ake ne ba ƙala ba zuwa amma wanda da cikin malamai ke cewa kasuwa ba ne ba yadda an yi wuta a zakaru misra in sai. a ba namiji kwatankwacin rabon mata biyu ke misra kismati ainihin almawari wa kuwa kawul ahmad wa wannan shine kawai na imam ahmad shine kawai na imam bauta kake so ka ba da idan ka ba namiji plot daya suka ba mace rabin plot an fahimci wani <laughs> amma ba ka ba namiji plot kuma ka ba mace plot idan ka ba mace plot daya a yi namiji plot daya to mace rabin plot daya ana fahimtar kuna gane a kuma ba gane kun ga ita babin ijtihadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ai adalci wajen adalci ne da aka zo kyauta dan nasu me za a yi kyauta ne? an fahimci wani da kuma bukatar da ta taso lokacin yin kyauta da muke duk wajen Allah ya adalci tabbas Allah zai bashi mu. akwai abin da zai zama to ya'ya matan da mazan duka suna da bukatun ka daidai ta amma akwai akwai inda yake lalle magana na kai wani amma abin alluwa. kamar yadda na bada misali da plot idan ka ba mace kyautan plot ka ba mace kyautan plot bayan already dama ita nauyin ta na kan wani ne yanzu mai za ka yi kyautan plot ba na ce ba ta labara ce amma dai ta samu bonus ne amma kai fa sai kuna nema a ɗan daidaita ko kaɗan hada kai wace wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ce a yi tsoron Allah ya adalci kuma kun ga yadda malamai suka suka ainihin samun bambance bambancen na ra'ayi duka kokarin a zo a yi daidai ne duka kokarin adalci don haka nan babin adalci tsakanin 'ya'ya ko tsakanin mata biyu ko sama da haka ne don mutum na aure na auren su ko ya tara su to babin ya ne zuwa ran allah tsarin shi da ta, ya ta ake halin da zai iya fahimci wannan akwai ɗan lapsus da ba za ta iya avoidin na idan kuma ka yi saboda allah ne to ba matsala allah ta ala zai ba ka matsala an fahimci wani. ko da wani bai fahimta ba ko da wani yana ganin baka adalci ba ko da ko da saboda dama mutane ba za su iya musu daidai ba amma dai ka auna da nasoci na shari'a ka auna da maganganun da malamai suka bada mun fahimci wannan da kalli wanda ta fi kusa da nasi ɗin da kuma ainihin waƙe saboda wani lokacin nasi yakan bar abu a buɗe dan ya bar shi a buɗe yana komawa ga tsoro an gane wani lokaci kuma da yanayin hawal ma ma'ana ko tsara'in da suke taimakawa wajen iya tantance ko ilimtige ko iya sa'awu duka a tattara waɗannan tsara'in ɗin duka ta kunce hukunci sannan idan kare za ta samu matsaya sai za a zanta ta wata ra'ayi Allah ta rasu نعم نعم suna da ƴaƴa maza wani ko sun taso aure shi ne kalla kuma da ko wani gida ko kuma ce ya ba ka aure sai ce a'a ya ya riga dan ka ne ya ba shi kila kuma ko duba aka yi wanda suke bayan su aure yana da wadatar bane su kun ma'ana kula su da kore ne ya gane da wannan jirgin ne ya sa a rai kuma sun ta kula da shi da hannu da mutum kuma ya samu su ba ba zai kama shi na ya kama shi ma ai ba yanzu ake yi an dare ana wani ko idan wani ya taso zai aure ta ce kai ke kacce ko ko filin waje kaza ko daga nan baya lafiya kazan na yanzu ka gyara ka gina ko ba ka sai kuma shi din da ya taso yana da ƙanne wani duk shi din da ya wannan shi ne da uban na an fahimci wannan abin da ya ba wannan abin da ya rage mashi na abin da ya mallaka sauran ba su samu kamar shi to shi ne kai tsaye abin da na sun yi kai magana an fahimci wannan shi ya sa irin gidan gado da irin abubuwan da bahaushe ya taso bibiya da nazartan tsadi'a na malam bahaushe an fahimci wannan kake gani da aka tashi raba gidan gado ko makamancin haka ne aka ce masa je gina can je gina can kawai ginin ne na kama ta fata ta kan ba ta kare an fahimci wannan na gado ne wanda ne gidan ya rasu duk wani gini da duk wanda ya samu ya da wanda bai samu ya yi ba to compound din yana yi ba aka za a yi a cancina shi aka cancina tunashi aka cancina tunashi idan inda aka ce ka gina ka samu wurin da ya kuma wannan shi fanci na idan ka gina ya fi na aikin rabon da ka samu yanzu ya danganta da wane ne rabai shi ka ci ku daidaita in za ka ɗan buge wannan ɗan ya takura da shi shi ma ya samu kowa da ɗaya ya ɗan samu ya sa a ciki kowa haka ne ko kuma a za ka cika mishi ne ka ce ɗan sauran naka ma ka bar mun zan ba haka ba ka je bayan gari yana da ɗan sauƙi misali mun fahimci wannan ko kuma kana da wani wajen daban wanda ba wannan ba ka ce ko da wuji na waje ka ba ka je ka ce ka ga duk ka ce duk wannan mawuwa uba ya ce na bashi ne kyauta an fahimci wani iya? Eh? mun fahimci wani yau sai a tambaye shi duk ta wani hanyar na haka ba su irin haka idan bai ba da wasu matsala ce da zai shaida a kan zalunci mana wannan abin da ya zalunci an fahimci wani idan ya bada a gine kaga da ginin da komai ba na shi kuma ajjara ya ce ya ba da ne yana iya barin baya da kura dai idan ya rasu maza da suka ce da ke yadda ba tun da manzan Allah ya ke kan mace ba ko wanda ya ce ce ta yi fahimci wannan sai a duba matsayi na iyaye a kalli rayuwar ma guda nawa ne a kalli wasu misali mun fahimci wannan a ce Allah ya bar dawo kuma Allah ya ba mu mafi shi ke nan amma da wani zai taso ya ta a shifa bai yadda ba da kai ko kuce sai an ba shi haƙƙin yana da rayu inda an yi kyauta manzo Allah ya da ta to yanzu waye zai ce ba ta tashi ba ka tashi na yake da mata sama da daya oh. yake sun san fari na koyarwa ya ce musu mota a mamu wani shi ke da ai yana ciki da 'ya'yan da ba na bari ba ba wannan yau shi ne ai shi ne yana wa matan dubara ya fi ka fahimci magana an maɗan wanke to ke an maɗan ki ke ma an maɗan ki ke ma an maɗan ki dabara yake ma wannan to su so da ƴan ba ƴaƴa ba ne ni na ɗauko zan zai kasance ba za su yi kansu ne su su ɗauko ba wasu idan da wata sake ya fafi sake ba komai ba komai ba ne ita dai magana a kan yanayin kyautar ko akwai kyauta ƙanana irin wannan wanda ya kanta su a lokaci ɗaya ba zai game ba hukume ne yanayin kyautan ma yara za ta ba wani ba su da can su yin gida yaran ka ake kara shi za ka ba shi yin misali ko ba haka bane ko ba irin su ake magana an bayyace wannan ba irin su ake magana ka zan ka ta haifi ya dace kai ɗauki wancan kai ɗauki wancan a baba fa in ka sake haihuwa za ka kamo shi ke da kama wata sai da <laughs> wani cika wani ko ke ga gaba a ba irin waɗannan saboda irin wannan wani abu ne wanda yake mata umu bi balwa ko shari'a na kawo da kai kai, kusa ka jana ce da ga wancan malamin da ta tafi kubula da yana kiwon kaji irin wani yana so bayan yi kyauta to da ya yi kyautar ko ba haka wani irin dan halawan na dan kaza ya dan kakkawo din nan shi wannan already ma ya yi aure ya da to kuma ga shi ma dan shi ne ya yi da kuma abubuwa da idan muka tsananta da za mu samu mafita to mu kalli nassin ya ce ne gulaman to sai ka kalli abin da ake magana da shi amma waɗansa wani ɗan ka ba tsanin shi da rawar ka ko kala shi yana ma da su burge kuma ko kallon ka ma biyu abinda idan ka ba wa an san cewa yi eh, wani abu ne da yawwa wanda kowa zai sa ran ya ji ha ah, shi ake Allah shi ta babu ma da fi shufa wannan babi zai mana magana kan shufa قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن غليا عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار قال وفي بابي أن الشريف وابي رافع وأنس قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن وسعيد كنت لدى معنى الشفعة wasu ke da kama a shafi'u ne a shafi'u shi ne biyun tawa don shi ya fi kusa da ma'anansa da ikilai shari'a ya lakace a shafi'a shi ne abin da mutum biyu ko sama da aka kai tarayya a cikin tarayyar nan wajen mallakan shi ne ko ko a'a magotaka ne akwai abin da kai tarayya ila hanya ila katanga ila kusanci ne kawai an fahimci wannan an dai samu ainihin alishtira ma'ana tarayya Da shi ne a shufa tara da gida misali da ƙofar gidanka da ƙofar gidan makocin yaran nan kullum da yakan fito biyar da ranar kika ga wani ya fito yake cewa a aikuwa ban abin nan ba babba na bi wa mu abin nan ba ainihin mallan ne wani ne ya sayar ma da wannan gidan a gidan domin ne ai ba <laughs> da mu ko akwai jere ko kuma gona ne kada don gona ta ce an fahimci wannan ranar kawai sai kawai gari ka ga wani ya zo ya juya min na kifa a shi ya fi da mashi mun fahimci wannan ka ga duka wannan gidan shi daban nasa daban gonarsa daban nasa daban to yana kuma a ce gonar ta kuce ku biyu idan damuna ta zo kuka noma tare sai wannan ma da zago sai na ga kira ta a waya yana ce maka ganin gonar nan namu na so kusan dauna kila kun fahimta duk waɗannan waɗansu mu'amala ce wanda haka yi haka nan zai iya sababar da wani ƙaiƙayi ko ta sababar da abubuwa mabambanta to shari'a ta kalli wannan ta ba da ainihin hukunci na maslaha a kan wani to shi ne karatun bayan kuna da tarayya ko kana da makota kana da makoci sai kana so na gida ne kai kana so ka rabu da gidanka shin wannan makoci na da wani haƙƙi na ka sanar da shi ko ka tuntuɓe shi ko ba yi da shi to balantana abin da ke kun mallaka ne tare da shi tare da shi kuka mallaka sai ga kawai kai na shi ya san kawai bari ka je ka nemo wani ka sai da shi ba tare da shi ya sani ba yana da haƙƙin ka tuntuɓe shi ko bayar shi kuma idan kai haka akwai mataki da shari'a ta ba shi dama ya ɗauka ko ko babu na fahimci wani to shi ne a shufa malamin zaure sukan ce kamo da shufa an gane kamo da shufa'a ya je kafiyar zai ce na yi kamo da shufa'a saboda ainihin ne mutuncin shi ya zai su na jami'a ko gonar kamu ce mu biyu da haka na yi kamo da shufa'a na bukata zan biya wannan to hadisin samura ibn jinjin muna ta turmi ta kawo mana hadisin samura ibn jinjin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce jaru da ko mabocin gida habbu bidda shi fi cancanta bidda da wannan gida. daga zahirin hadisin na nuna maka gida ne ga naka ga na makocin ka ke ka tashi rabuwa da shi to wannan da ya fi ka da ya fi kowa kusa da kai da shi ke da haƙƙin ka fara tuntuɓar shi na ɗaya ko yana da intanet na biyu ko yana da halin kyau to da sai an samu duka biyu ko idan yana da interest bai da hali to haka ne zai haka idan yana da hali bai da interest duka da kuma bai da bukata sai da kai kun zo na da shi yanzu ka ta bai san wa zai yi kuma wani irin zama za su mafarci wani da jaru dari za ka na haɓu bidda da shefi fi cancanta da wani don shefi ya fi cancanta ke nan aka samu aka san haka yana da dama ya sai ƙara misali kuma zai duba kokensa wa filbar عن الشريك وابي رافع وانا قال ابو عيسى حديث سمره حديث حسن الصحيح وروائس بن يونس عن سعيد بن أبي أروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أفهم شيئا عن سعيد بن أبي أروبة عن قتادة عن أنس أفهم شيئا كنت وانت عن سعيد عن قتادة عن الحسن wannan kuma كنت ta عن kata da an هو ko ga shi isa bin yunus da rawaito an gane ita bane yunus suna bi ishaq al-sabi'i min al-thiqat al-akhbar shi ya roto wannan isnadin amma sai ce an kata da al-anas eh an kata da al-anas ba an nabi sallallahu alaihi wasallam amma asalin hadisin sun nabi ya kawo shi an kata da an hasan ne an samra ibn da aka yanzu shin hadisin daga kata da ne daga anas dan malik koko da katada daga alhassan al-basri ne daga samra ibn jundub shine magana da ake fahimci wannan shine magana da koko a a katada ya jine daga hassan al-basri daga samara ibn ya ji kuma daga anas dan malik mun fahimci wannan وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم an goyato kuma daga sa'id din da ibn abi aruba an kada da an hasan an samra ibn jandi to wa sahihu inda ahli ilmi abin da yake ingantacce wajen malamai shine al-hasan an samra hadisin hasan ne an samra wala na rifa bi sakata da al-anakan illa mai hadisi ita bin yunus wannan isnadin da ya zo da katada an fahimci wannan an ana ibn mali da wannan lafazin yake to ta hanyar isa bin yunus kadai ya zo kun ga irin wahannin nana mai mai zuwa ko galibi da ta ji an ce asabu asada hajji da sawa wana daga cikin asabul asali ne asada an sa'idin an qatada an man an man an ana ibn mali. an fahimci wannan da haka na ita bin yunus kawai da ya zo kawai ya ga katada kawai sai kaddara kawai a yi izin an katada da anas so da shi ne asalin isnadi mai tsakke wanda yake ma'aro ga shi wannan hadisin katada ba daga anas ya yi daga hasan mai basa ne daga samuwa ibn jaddi an san yi kwana ce kawai shi ya zaro shi ko fahimci abin nan an gane a ran ko شنو الترمذي كي مغانا فيتو حديث عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي عن عمر ابن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ليش هو حديث حسن وروى إبراهيم ابن ميسرة عن عمر ابن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم yanzu عمر ابن الشريد يروي حديث من الجواب daga babansa ne صلى الله عليه وسلم wasallam ko daga abi rafi daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine tilmizi ke tattauna mana amma shi ma ya je ya yi kawai ya je ya yi tambaya shi ya je ya shi a ya ce consultation قال إذ سمعت محمدا يقول كلا الحديثين عندي ya ce amma na je imamun bukari yana cewa dukkan harikan amurkun shari'a na bi amurkun shari'a na biyu rafi ya ce bukari ya ce a wurin shi duka da sai in rafi in amurkun shari'a ya ji daga sahabbai guda biyu ya ji daga babansa daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya ji daga abu rafi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a fahimci wannan kun ga shi ne matsala ga shi a can ka duniya ne ya kawo an ci an yi rijanci da amur gona sharif ya kawo nan tsari na rinjaye da ya zune ta ne yin guda turuk din ne da suka suka haɗa a nan wajen ba shi kuma duka tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne kawai akwai possibility din ya zama to ba sahabi ɗaya ya ji magana amma wancan ta hanyar da ya ruwaito an da yawa a kowane da yawa sun yi masharaka da shi wajen ruwayan hadis daga sa'id na ji a ruwa duk sai suka saba da shi daga cikin ƙa'idar ingancin hadisi akwai adamu shigo ko ba haka wani hmm. to ruwayan ta wannan shazza ce ta hanyar isnadi ba ta mace ne don ta neman misalin shigo a isnadi shi ne turmi da yake ولن إسا بن يونس أن قتال أن أنس نادي للشارع أمن ليك أني محفوظ شيني أيني آه، قتال أن الحسن أن سمرة بن جندي مثل جنة الله تعالى babu ma za fi shifu alil gadi to mutumin da yake ya tafiya fa musamman irin na wancan lokacin da babu means of communication sai kuma bukata ta taso maka kana so ka rabu da gonanka shi kuma baya nan makwacin na wanda sai ku cancanta an fahimci wannan to ya za a yi za a jira ne sai san da ya dawo kila jira ne a za ku san tafiye-tafiye irin ko ya je fatauci ne daga nan daga sun ji kuma zai wuce kasuwa ko ko baya nan man gaba gaba har zuwa wannan قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد ابن عبد الله الواسط عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطائر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار حق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد yace ainihin aljar an fahimci wannan makoci a haƙƙo da shufa'atihi shi ya fi kowa cancanta da shufa'atka wani zama bayana kan shufa'a ko yun tazaru yana da haƙƙin a saurara masa jiki da wannan abin da ake so a saida wani ya kasance baya ne amma idan kana tsari kuma ma wa dan ya zama to idan an zo a inda wanda yake biye shiga to kana wannan yake yana wannan da kofar gidan shi nan wannan na shi ko dai sai ya wuce kofar gidan kaya a fahimci wannan amma idan shi wacce ta can yake zuwa kofar shi na ta can shi kuma wannan tana da kofar shi na ta nan kuma mafhumihi ban da shi ko da sun haɗa katangar ko. Mun fahimci wannan. ولم يملك دون شيء مفهوم وانا بينما لما تخنيا بعد هذا كوانا تقول أنا فهمت قال أبو إيسا لما مسلم إلى هذا الحديث غريب وش هذا الحديث ضريب ولا نعلم أحد روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر mutum wani wanda ya roci hadisin na masalin maliki bana bai su yana ana ta an jabiru ya ce wa kan takallama shu'uba fi abdul malik ibn abi sulaiman min ajli hadha al-hadith hakika shu'uba yayi magana akan abdul malik ibn abi sulaiman kuma ta kan wannan hadisi ne kenan sikatun ne asalin shi abdul malik huwa sikatun ma'amunin inda hadha al-hadith kun ji ko da abdul malik kuma sika ne ma'amunin inda عند أهل الحديث وإن أهل الحديث ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث وكيفان ده شعوبة ومتمن وان بيه مغانا أكثر شي ما سبو ده حديث أما ذا مجمع شعوبة نشعر أما دك وان ده سكي مغانا أكثر سبو ده وانا حديث نفع يتيامنا فيكي وقد رواكي وعن شعوبة عن عبد الملك ابن أبي سليمان هذا الحديث وروي عن ابن المبارك عن فكان الصويقاء أو روي فرد عبد الله ابن المبارك شكما يعني قلت لك فتيان ابن سعيد الصوت يكي شو عبد الملك ابن أبي سليمان ميزان يعني في الحيث يشي عبد الملك ابن أبي سليمان ميزانيني إسلام سوريا يعني في ميني أباب أحجي إليه وهنا kuma gina za maka waye fa akwai mariki mana bi su da yi wa ma da والامر على هذا الحديث عند اهل العلم ان الرجل حق بشفعته وان كان غائبا فاذا قدم فله الشفعه والتقى ولا ذلك. طيب، اقول ابن انا بيش عليك. أنت وانت عليك زي الجار حق jaru dare a haku bai dara ko tuwa waye jaru dare makocin gidan ko ko mushare akwai fiye Makocin ne ko share gire zahirin hadisin makoci ne an fahimci wannan amma yawan shafi ya ce musharik ake ne abu hanifa da shi da mutanen kuma ka ala malam shafi'i kai da kake tafiya a kan zahiri kuma nan za ka yi tarihi an fahimci magana so da haka galibin malaman hijaz suna ganin cewa musharik ake nufi ba wai mujarrabin makoci to wannan hadisin da kare sujjan yana cewa abdul malik a sikacin mamuna ne a abdul malik yana fi mizanin koyani fil ilimi wannan hadisin ya mutanen kufa daidai saboda cewar da ya yi idan kana tsari kuma wace kaga ba ana nufin musharif ne ko ba haka ba ne inda ana nufin musharik ne wanda suke da tarayya ne da mallakar abinci a yana ba maganin mu da zai mamaye ma dama ɗaya ne tun da filin nasu ne su biyu ko gidan nasu ne su biyu tun da kada an ce idan hanyar ta zama ciwo ɗaya ya nuna wannan na nan ne wannan kowa na nashi ko fahimci wannan sannan kuma na biyu yana nuna cewa a ko da fa akwai hanya tsakanin har na shugaba tana haka ne ko ba kowa da abin da ya mallaka kuma ga hanya ne mun fahimci wannan akwai Shi ne zahirin wannan hari shi kuma wancan na farko mu dauke ta a ijmal zahirin sa na nuna cewa da dara haqqu bil bidar gida kowa na nashi amma kuma mushari zai dauka ma'anan jar so da ka yi suna da bukatun wani nasi da zai karfafa wancan tawilin in ba haka ba za mu gaba kan zahirin shi cewa jarudar da haku bidar ana nufin kowa da gidan shi haka yanci wannan a bari ku ji abin da ibuna da shuba yake cewa wasu yake cewa su mutu shuba ya ƙuru ƙari shuba yana cewa laura wa abdulmalik hadisan akar misala hadisin shifa na ɗarahtu hadisan shuba ya ce abdulmalik da ya ƙara roya tuhun wani hadisi irin hadisin shifa يجي to sauran hadisan na ما ma da nayi watsi da ko وقال أبو قدامة السرقتي يتي سميت هيا القطان وقال هيا القطان يقول يا تعالور وعبد الملك حديثا آخر كحديث على لتركت حديثا شي كان إيرم مكان الشعوبة إيرم الشعوبة نين نقل ya yace tabbas Abdul Malik ibn Abi Sulaiman da ya ƙara da ya ƙara samun wani hadisi irin wannan a cikin hadisan sa da na rabu da hadisan wa rawa Ahmad ibn Abi Maryam an Yahya qatun ya gashi kuma Ahmad ibn Abi Maryam ya roƙi daga Yahya qatun cewa fasika ne amma kun ji abin da yake cewa Ahmad أحمد وما ما يكتب حديثه في الشفعة في الشفعة منكر yake hadisin nan da ya rawaito a shifu'a munkar ne amma wa huwa tikatu amma shi tika ya ba ku gane da dalili ba ko bari mu je wannan babu babu ma da ila hudu biyu ko wa ta al siham fala shifu'a <laughs> wannan babu yana nuna mana cewa idan aka samu ainihin kudu iyaka gidan naku ne ku biyu da amma an raba yanzu ga iyaka gana naka nan gana shi nan waka cikin hanko? an sa iyakoki ya zama kowa ya samu rabon shi fala shi kuwa fala babu tsoron shi kuwa wannan tarjama ce bari mu shiga cikin hadisi qala biyar. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاء عم فهمتوا Thank you. afuwar bari na ƙara samun wajen kuma da mai kaɗan a sama kafin mu shiga وقال يحيى لم يحدث به إلا عبد الملك وقال أنكره الناس عليه وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث الترمذي كنيم البخاري تنبأ نعم، عنوانا حديثا عبد الملك بن أبي سليمان فقال لا أعلم أن أطاع an gano wannan rawahu ana ba ghayra abdulmalik in ban da abdulmalik ban san wani wanda ya rawaito wannan hadis daga asa ba kun ko san asa ibn azira ba ma'ana irin ɗaliban da yake da su da tsagurai amma da cikin ɗalibansa wannan kaɗai ya babu wanda ya rubuta wannan hadisin sai shi makamanci wannan ta fara da jiki sai ce wayarwa an jabir salafa hada kun yi hujjan malaman shi an hadisin daga jabir aka fito to abin da yake rotuwa daga jabir ya saba ma abin da shi ya roye shi ne wa kare shahid وقد احتج به مسلم في صحيح حديث عبد ga shi ma musulun ya yi hujja da hadisin abdulmalik a sahih din shi wata sha da bihir bukari bukari ma ya istisha da shi a hajji a cikin sahih din sa amma walam yukhari da ko walam yukhari da lahu da alhadith amma daga bukhari har musulun ba wanda ya rawaito wani hadisi kun mun sha magana musulun da ke taron wannan masu ko to shi ma mutum din ya ketare a nan bai taro ba shi ma ya ketare bai taro ba ya fitar da ne ويجب أن يكون تركه يتفرد به يتفرد به وينكر الأئمة عليه وجعله بعضهم رأيا لعبد الملك درجه عبد الملك في الحديث وأنا شيني فرشان كلام عيني su mummun to wani hadisi ne ke rotowa saɓanin wannan ya sassa ɗi karɓar nashi shi ne wannan da su sun da zai ismailin abu dukkan da kuma yi ne su ƙala akwai na abu jarraza ƙala akwai na ma'amarin an yi zuhuri an abu sala mata ibi na rahman an zai sai da jin wannan ismailin ba ta da buƙatar mace mai kawai na ba haushe kan ce ƙwa da ƙwa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحروب إذا تسامع يا فوت والسلفة الصدق فاحتاج عنه فلا شفاء يشوان كينا مكان أقول شفاء ما تقر حنيا إلي يعني تقول حنيا يعني كذا ما أنا أقوى ما دنا شفاء kun fahimci كم وانا حديثا شيني قرينا الجمهور أكان akan جار الدار dari حق بالدار جار jar jar karinan ta fito ko wata kuma wannan hadisin kun sa shi na mutafakun alai ai mun ma ji tun daga isnadi qala abu isa hada hadithun hasanun sahih وقد رواه بعضهم موصلا عن ابي سلمى عن النبي صلى الله عليه وسلم اما دي كده والمتصل والمتصل شيء اخر والأمر على هذا عند بعض أهل العلم من أفساد النبي صلى الله عليه وسلم منهم لبشكي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز وغيره وهو قول أهل المدينة تنجبوا منهم يحيى بن سعيد الأنصاري ورجاج بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون الشفاء إلا للخليل ولا يرون الرجال شفاءة إذا لم يكن خليفة ji hujjar kwanci abin da ya sa shi uba yake cewa da ya ƙara rawaito wani hadisi irin wannan da da sauran hadisan mana gano shi an fahimci wannan wannan shi ne mahafuz kuma ma'aruf daga jajir sai rawaito wancan kuma ta hanyar abin daga jajir kan kuma ya kaɗe da shi kuma da da'a ba ku gara abin da nake da gasa ko idan malami ya zama to fitacce ne yana da fitar duk ɗaliban da su ne aka san su da shi to idan zai kaɗai da wani hadisi ya kamata su da gare su to duk da shi fita ne amma ba shi ne ainihin fitaccen ɗaliban haɗa ba to duk ba a ji daga wurin kwa sai daga wurin kera ya samu a ce a sa irin ilimi irin na a irin ɗaliban da yake da su masu haɗa hadisan shi duk ba su matsawa da wannan ba sai shi kaɗai sannan kuma bayan an riga a ruwaito saɓanin abin da ke ruwaitowa saɓanin abin da shi ke ruwaito ba shi ne abin da ke asibitin da al'adu shi sa kaga bukari ya ruwaito wannan mutum ya ruwaito wannan shi sa suka ke da rawancin da ko da mutum ko duk matakin da mutum ya kai a babin tausi kuskure wannan mumkin to Allah shi ke mutum قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الشفعة للجار واحتج بالحديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار يحق بالدار وقال الجار حق بثقبه وهو قول الثوري وابن مبارك وهل الكوفة قال الكوفة مستكفى ثم هذا سوى حديث عبد الملك بن أبي سليمان أما me ya hujjan جمهور jumhur شيني وانا حبيبي كدول كي تاوي لم جارو الدار يا حقو اللي جار انا عنكم نينيني انا فاهم المشكلة وكين تاريه دوقة تاريسوكا اين هم مالي لو ما جاء ان الشريك شفيه يقول نسي ترى لا اكم الشريك شفيع وانا وانا بكي تاريه شيما شفيعني في لما انتو قادئوا اللي بدا قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي ملازة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع والشفعة في كل شيء والشفعة saboda ta kuna da kun haɗa kuɗi kun sai sa ko shi kun haɗa kuɗi kun ko kaji kuna kiwon tare ko shufa a ciki duk wani abu da ya da kwa iya tarayya da wani kumallaka a shufa a ciki kullum shi fahimci wani kuma nasin ya ce ne a shari'u shafi'u ƙala abu isa haza hadisun lana a rikin misala haza eh, <laughs> illa min hadisa bi hamzata as-sukkari wa qadara wa ghayru wahidin hadha al-hadith عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا يشي وهذا أصح يتوانا شنو وفي انجاز حديثي مرسل قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بما أناه وليس في أربنا الطرف. نعم. وهكذا روى غير واحد أنا عبد العزيز بن رقيع مثل هذا ليس في أدب بن عباس هذا الصف من حديث ابي حمزه هذا شو ابو حمزه جماعه وكان ابو حمزه هو يا ابو حمزه جماعه ابو حمزه جماعه أتقوا الله وأتقوا الرسول وإن تولوا إنما عليه ما ضمن وعليكم ما ضمن تبيعوا تهتدوا تشم أن التفكير من لو ذا أبو حمزة أولا أما هو ابن المبارك ومكين مدوعته يتوسوا الجماعة يتأذيت النبي صلى الله عليه وسلم وابن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف إذا ما سامي ترفع ƙarshe sai ta shi abu hamza jama'a ce an fahimci wannan sai ce mashi abu hamza wannan abu hamza a shafa ya ce mashi jama'a ce tana neman kowa ne ne aljama'a ya ce ka je ka tsaya da abu kun gane yanzu abin da muke ko da kai, imam ne min a yin mace suna wanda ake ji in ka tsaya ka tafi akan abin da ya ce kai a sunnance to kana tare da aljama'a ne mun fahimci wani to shi ne shi ya kuskure ya roci kuma wannan hadisin anan mursalin mun fahimci wani shi ya sa ce abu hamza fitatun yankin an ya kuna alkhasa umin bai da abi hamza turmi zai ce kai akwai yiwuwar kuskuren ba da shi ba daga wani sanin to wane ne wani nan sai a koma wajen wanda suka zo da gari kun ga turmi ma yana jinjinawa da wajen yadda mutum ya kai da matsayi da ƙarfeta da bukata a ilimi abu wanda ya wuce kuskure ballanta na kuskuren na ainihin wasul ne na ainihin alhadisun mursal hadisun mursal ne ya roce shi mursal shi ne kuskuren amma abu hamza a sukari jama'a kace me yasa ke shi a sukari bi halawati kalami Allah ya masa daɗin magana ko harshe dan dai yana bayani ko wucewa ka zo yi kaza kaza ka zo ruwa ruwa abu السكري جماعة قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو الأحوال عن عبد العزيز بن أبي طيب عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن أبي عياش أبو حديث ابن أبي بكر بن عياش أبو الأحوال دام عشي جماعة بديرة shi da ta kawo maka waɗanda faskarocin wannan hadisun mursal وقال أكثر أهل العلم إنما تكون الشفاء في الدور والأرضين وفي يوم ما لم يكن جاء إتفى شفاء من ترى فاروا أن أقول ليس في الجلاجة وكما في لا ولم يروا الشفاء في كل شيء بس يعني الشفاء في كل شيء حديثا الشفاء في كل شيء حديث مرسل استحقى به أبو همزة السكري على ثقته عفوا إن شاء الله فرواه موصولا وقال بعض أهل العلم الشفعة في كل شيء أما يتوى القول الأول أصح أما دي وانت مغانا تفرقوا يتوى إنما تكون الشفعة في الدور والأرض والأرضين من هنا شين يعمل لي كما في إنجليز والله تعالى أعلم sau da aka idan kuna da mada kuɗi kun sai sa tare an bai jirgin ba shi kuwa a koko ita ma dai a dai kara da ita ko da dai ba fi kulle shayin ba da muka kalli dalilin tashirai na ainihin shifa da ko to za mu ga cewa zai iya shiga cikin abin da ba gida ko fili ba inda wacce illa ake kauce an fahimci wannan za mu ga cewa tare da cewa hadisin mursal ne amma abin da hadisin ke magana akwai abin duba a ciki na wa alaikum salam na ai ina nufin iyaye ne kawai masu lalai uba ba uwa ce ta ma dole ce a zarci saboda ita ta haife wasu amma wanda yake shi ba uba ba ne ba uwa ba ne to ba zai shiga nan ba saboda ba zai ba matsayin su ba ko da wa ne wanda suke uwa ɗaya ruwa ɗaya illa iyaka shi a ɗan jawo hankalin shi ko inda bukatuwar haka na zama da kusan an aurar da su da

da ya tafi kunga a yadda na fahimta yana kokarin abin da ya ma waɗance ita ma wannan kokarin kunga ya kamata a taimake shi akan yin wannan adalci ko na abu da waɗansu iyaye kan yi za a ga wani ba ɗaya ba ne kai tsaye ba ɗansu ba ne ko kuma ɗansu ne amma dai yana da wani ɗan gazawa ko makamancin haka ko lalura ko makamancin haka sai da a cikin dukiya kai na ƙoƙari ya ɗan ga shekaru sun ja sai gana ƙoƙari ya ɗan mashi da zabin wani abu saboda waɗancan suna iya makar su wasu hidimomin da shi wannan kila ba zai iya mata shi ko yana dan bukatar mafahimci wannan to matukar ya kalli gwargwadon maslahan wannan ne da shi wani kokarin adalci ne a nan wajen ba za a kirga shi a cikin a cikin wancan mafahimci wani wasu kuma za ka zama ba masu da gadon amma shi ya rike su ko ba su kai ba shi kuma ya sun kuya sannan ɗabi'a na ɗan adam yayin da aka cewa ya kwanta da sai rasa kuma gatan shi da sai ga ya tunanin da ɗan yi mutu wani abu ya ce to ga wannan ko ba ma na abawa na kaza abawa ne da sun da masu ba suna cikin magada ba ne ba a ɗan shi ba ne asali hadisu ma ba su ke magana duk da cewa rikici ya rike waɗansu za a ga da cikin suna da irin wannan hasashen kada a yi kin alkhairin da suka ɗauko ya zama to ya yanki sun ɗauko sun suna ƙanana sun kai to amma suna hasashen kai da sauran aiki a nan ko ba haka ba ne amma kuma wala zaharin hauka akwai irin waɗanda suna suka aka ɗan duba kalmar tsalai ɗin idan ba ya'ya ba ne na su ma ba su ke ba wallah ko mara su

wani wannan koda ya mutu za a yi wani hidimar karatu ne abinda yake kanta tun kan da ke taso ba ya kokari ya abinda zai iya kan na gaba za su dauki mai kanin saboda abinda yake kan uba ran da ba shi ya zo ya dawo kan wani automatically ya dawo kan automatically ya dawo kan mafarci a inda tarbiyyar ta kudu ce an fahimci wannan ko kuma iyayen ya zama sun zama yadda suka zama to a ne za a buƙaci irin wani mana shi mutum in fasin zai buƙaci irin wani wanda yake kuskure ne shi ma wani wani kuma shagwaba ne kawai mai nake nufi da shagwaba a irin abin da yake da shi ma don biya bar shi a haka da aka raba farko za su iya samun abin da za a cikin kyan karatun amma kuma yake so cikin kuma ya keɓance wani wanda yake nuna abin da zai ci zai je yana keɓe wani aka yi. har akwai nau'in wadata shi ta ake kirɓecin wani mafahimci wani shi ta ake kirɓe to ba za a yi ma Allah wani wayo wani babban abin da zai koshi ne kokarin tarbiyyantar da su ya ji tsoron Allah wajen tarbiyyantar da su don yi adalci tsakaninsu da yayyensu soyayyen kan ce ya rasu Allah ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi